Daga gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya. A wannan sanyin safiya ta yau talata wadda ta yi daidai da bakwai ga watan Afrilun 2026. An kamo shirye-shiryen namu ne akan mita 49 ko kilo has 6,170 da mita 31 ko kilo has 9,765 masu gajeren zango. Haka zalika za ku iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar shafikanmu na sada zumunta. irin su Facebook, X, Instagram, TikTok har ma da YouTube don samun labarai da su Tare da ni Yusuf Aliyu Harande, Saudat Kabir za ta karanto muna cikakkun labaran duniya, inda agogon gundumar Columbia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Ga kanin labarai. Kwararru sun ce barazanar da shugaban amurka donald trump ke yi na kai hari kan wasu ababen more rayuwa a iran idan ya tabbata zai iya zama laifi a dokokin yaƙi ƙungiyar kiristoci a najeriya ta musanta ceto wasu mambobinsu daga hannun 'yan ta'adda da sojoji suka yi ikirarin yi kanin labaran da muke tafa da su kenan za a ji cikakkun labarai ko waɗanne irin matsaloli jami'an tsaron Najeriya ke samu wajen yaƙi da ta'addanci? Ba mu da manfal, ba mu da soja, ba mu da wasu ɗan ƙato da gora, kowa babu. Mun zura masarauta Allah ido. Haka kuma jami'an tsaro a jihar Zamfara suna samun nasara. gaskiya wa jami'an tsaro ne suna iya kokarin a amma dai har yanzu hanya gaskiya ba a samu sauki Bayan mun kawo muku labarai da rahotanni sai kuma shirin kuka na wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice, amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar tarwatsa duk wata gada da cibiyar makamashi a Iran abinda zai wuce gona da iri har wasu ƙwararru a fannin dokokin soji suke cewa zai iya zama saba dokar yaƙi. Abin da za a duba shine ko ya kamata a kai wa wuraren hari kuma harin ya dace da irin harin da ita ma Iran ɗin ta kai, sannan kuma ko za a iya kaucewa asarar rayukan fararen hula da dama. Barazanar da Trump ya yi ba ta yi la'akari da irin cutarwa da za a yi wa fararen hula ba abin da ya sa 'yan jam'iyyar democrat a majalisar amurka da wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya da kuma masana dokokin soji suka ce irin wannan hare-hare za su saba wa dokokin ƙasa da ƙasa Farashin mai ya ci gaba da tashi a yau talata yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da tsaurara maganarsa a kan Iran, inda ya barazanar ɗaukan mataki mai tsanani idan ta ki buɗe mashigin ruwa na Hormuz. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Ƙungiyar 'yan addinin Kirista a Najeriya sun musanta ikirarin da sojoji suka yi na cewa sun kubutar da mutane 31 da 'yan bindiga suka sace a jihar Kaduna, inda suka ce mutanen har yanzu suna nan a tsare. Sojojin Najeriya sun faɗa ranar Lahadi cewa dakarunsu sun kubutar da mutane farar hula bayan da wasu 'yan bindiga suka farma wani coci a ƙauyen Ariko da ke gundumar Kaciya a jihar Kaduna suka yi gaba da mutane suka kuma hallaka wasu biyar. Shugaban ƙungiyar Kiristoci na Kan reshen Arewa Joseph Hayab ya musunta cewa an kubutar da kowa ya ce ya san sojoji suna iya bakin ƙoƙarinsu amma ba daidai ba ne a ce an kubutar da kowa bayan ba haka ba ne. Matatar mai ta Dangote a Najeriya wadda ita ce mafi girma a nahiyar Afirka ta ƙara adadin mai da taki zuwa ƙasashen Afirka da suke fama da matsalar shigowa da kayayyaki saboda yaƙin Iran, a cewar mai matatar Aliko Dangote a jiya Litinin. Dangote ya ce matatar da take yin cikakken aikin tace mai na ganga hamsin kowace rana ta taimaka wajen kawo sauƙi ga matsalar da aka shiga ciki a Najeriya da kuma faɗin Afirka. Ya ce matatar ta tura tankokin mai goma sha bakwai zuwa ga wasu ƙasashen Afirka kuma shi ma takin zamanin da suke fitarwa ya ƙaru domin masu saye da suka rasa a wani waje na nema. Jami'an tsaro a jihar Borno a Najeriya sun kama wasu mutane biyar da ake zargi da harba bindiga da harsashinta ya samu wata yarinya mai shekaru goma sha hudu ya yi sanadiyar rayuwarta a lokacin taron wani biki. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan bijilanti ne ake zargin sun harba bindigar da ya samu yarinyar a gidan mahaifanta da ke harabar asibitin koyarwa na Maiduguri. Jami'in labarai na rundunar sojojin Operation haɗin kai Laftanan Kanal Sani Uba ya ce dakarunsu ne tare da 'yan ƙato da gora suka kama mutane biyar ɗin da ake zargi. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga gundumar Colombia. Yanzu kuma sai mu shiga babin rahotanni. A cikin 'yan kwanakin nan rahotanni daga jihar Kebbi na nuni da cewar wasu mahara da ake zaton 'yan ƙungiyar lakurawa ne suka hallaka kimanin mutane shidda tare da jikkata wasu da dama. Haka kuma suka kunna wuta a gidaje sama da ɗari biyu a jihar ta Kebbi. Wannan ya ƙara jefa yankin cikin halin ha'ula'i kamar yadda mazauna a yankin ke nunawa. Ga ƙarin bayani a rahoton Mustapha Nasiru Batsari. Bayanai daga yankin Kalkani ta ƙaramar hukumar Shanga a jihar Kebbin sun nuna cewa tun a daren Lahadi da ta gabata ne wayewar garin ranar wannan litinin maharan suka kutsa garin tare da banka wuta ga gidajen jama'a. Malam Abubakar Usman mazaunin ƙauyen Akawara da ke yankin Shanga ya ce suna cikin yanayi na tashin hankali kuma har ya zuwa wayewar garin wannan litinin babu wani sauki kan lamarin kamar yadda ya yi ƙarin bayani. A jiya a cikin garin kalkami 'yan bindiga suka shiga jiya misalin karhe bakwai hmm. zuwa karhe tara na dare ko ina sun zagaye gari da wuta kuma suna halbi da bindiga yau da sahe misalin karhe bakwai na sahe jiya karfe bakwai na marace ne yau kuma karfe bakwai na safe suna kawara karamar hukumar shanga loka gamen kawara kuma suka ci gaba da halbin mutane wanda duk a kwanan shekare sun kashe mutum takwas a kawara a can jiya abinda suka kashe mutum shida can kalkami suka kashe mutum shida jiya a yau da safe suka kashe mutum takwas a kawara bayan sun kashe mutum takwas sun kona gidaje da hireni na dawa da masu suka da abin nan na ruwa sola ta ruwa sola wannan wadda ake barwa da ita da injimanta da masu suka sannan sun ɗauki mashin goma sun wuce su. Su waɗannan 'yan bindigan kamar su lakurawa ne ko ko dai bandit ne haka? Eh to gaskiya dukkan yawan su dai filatawa ne. Lakurawa ne? Eh fulani. To ba jami'an tsaro ne wurin kamar sojoji ko 'yan sanda haka? ba jami'an tsaro ko kwara ɗaya ba mu da manfal ba mu da soja ba mu da wasu 'yan ƙato da gora kowa babu mun zura masarauta Allah ido da rana an kira mu a cikin jirgin sama ya zo to ba jirgin sama ba ko hankakiya ba mu gani ba To shugaban karamar hukumar ta Shanga Alhaji Abdullahi mai unguwa ya tabbatar da aukuwar lamarin amma ya ce ya zuwa lokacin da muke zantawa da shi ba su tantance adadin rayukan da aka kashe ba. da kuma yawan adadin gidajen da aka ƙona ba. ina jiran in samu sanadiyar mutum na sun rasa rayukansu kamar gidaje na an samu hasara hmm. yanzu a shigo a ta magarin. yanzu kamar ita gwamnatin jiha an yi mata bayani don ta ƙara tura jami'an tsaro da ita gwamnatin tare. eh ina ma ga mustapha ko da nake bisa hanya bataliyar sojoji kusan mota 21 na sojoji da motocin mu har sun isa yanzu wannan ma area da wannan abu ya faru. mai girma gwamna da gauga ya kun dau matakin tura jami'an tsaro zuwa waɗannan eriyoyi da waɗannan abu ya faru. Tuni dai gwamnatin jihar Kebbi ta ce tana ɗaukar matakai domin shawo kan wannan tashin hankali. Mai magana da yawun gwamnan jihar Kebbi Malam Ahmad Idris ya tabbatar da ƙara tura jami'an tsaro a wannan yanki na Shanga. Kasan gwamnati kokari shi dai yana kokari dai hada yanzu an tura jami'an tsoro a kan da so that ya kara musu eh, Allah da komi zai dawo. Wannan hari na Shan Gadai yana zuwa ne a daidai lokacin da gamayyar jami'an tsaron Najeriya ke ikirarin samun nasara ta fatattakar 'yan bindiga da suka addabi jama'a a yankunan jihohin Zamfara da Katsina. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana. daga Mina a Najeriya. Wanne zamu mu ji ana sace mu ana kashe mu wacce irin kasa ce wannan ba daidai ba ne ba. Kai za mu da buris da aka da mutan arewa ko kwa ku ko ku yarda gwamnati ta yi gazawa. inda akan ta hakkin kare rayayi ratayawa amma damuwarsu ta cin zaɓe suka ba kulawa. To a gaida na ba tsari. A makociyar kyabi jihar Zamfara su ma suna fuskantar ƙalubalen rashin tsaro tun a 'yan kwanakin baya-bayan nan 'yan ta'adda ke kai farmaki a wasu yankuna na jihar. Duk kuwa da irin matakai da jami'an tsaro ke ɗauka na ganin sun kawo ƙarshen ta'addanci a jihar. Wakilinmu Lamido Abubakar daga birnin Sokoto ya komuna da ƙarin bayani a wannan rahoton. A baya-bayan ne dai bayanai daga jihar Zamfara da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya suka nuna cewa jami'an tsaro sun samu wata gagarumar nasara inda suka halaka 'yan bindigar daji da dama wanda suka daɗe suna addabar jama'a musamman a jihohin Sokoto da Zamfara. 'Yan bindigar dajin dai da aka halaka har da wasu da ake gani suna da alaƙa da ɗan bindigar dajin nan Ado Aleru wanda ya yi ƙaurin suna musamman wajen ta da ƙaira baya a yankin na arewa maso gabashin ƙasar. Duk kuwa da wannan nasara mazauna yankin na ci gaba da bayyana matukar fargabar da suka shiga musamman kan yadda ake samun sabbin hare-hare da kuma tare hanyar motoci yayin da 'yan bindiga ke cin karensu ba babbaka musamman a karamar hukumar bukuyum da kuma wani bangare na karamar hukumar tsafe gama abin da wasu mazauna yankin suka shaida mini. gaskiya wa jami'an tsaro ne suna iya kokarin a amma dai har yanzu hanya gaskiya ba a samu sauki ba saboda yanzu haka a da nake ma akwai wanda direban mura ya ɗauko a tamfa daga kano barayi sun ɗauke direban sun ɗauke motar sun kashe direban kuma sun je da motar sun kwashe kaya sun sake dawa da motar sun aje yanzu haka mu samu mangana ba ba sai bayan an kwana biyu direban da rasoshi sannan aka mana bayani don haka illa jami'an tsaro gaskiya suna kokari amma dai a ƙara sun da a ƙara kamar a baya bayan nan ma rundunar sojan najeriya ta ce ta yi nasarar kakkaɓe 'yan bindiga har ta kashe mutane da dama kamar ku kun ga alamun haka misali ku da kuke bin waɗannan hanyoyi ko kuma har yanzu akwai fargaba eh fargaba ita har yanzu akwai ta gaskiya saboda yanzu ka ga muna samun kalubale da bakin ɗan baza abin da zai kai ka mayanci daga mayanci zuwa baro wannan wurin kowane lokaci barayi suna iya fitowa tayin da sojoji za su tashi karfe shida da rabi su wannan dayan nan barayi za su ba haka akwai wani abokin ya shi karfe shi ma ya sha aran gama da su Allah ne kawai ya taimake shi ya juya ya koma ba su ba su shi ba suna samun tashi shan hankula da yawa a hanyar nan wallahi yan bindigar dai na cin karen su ba babbaka kuma suna sa mutane yin ƙaura ta dole daga wannan bangaren zuwa wancan ko kuma su biya wasu makudan kuɗaɗe wasu manoma dai sun shaida min cewa lamari yanzu ya ƙara tsananta gama abin da suke cewa Akwai damuwa gaskiya mutane suna cikin yanayi na ɗarɗar da rashin tabbas musamman jiya da 'yan ta'addar lakura suka kai hari a garin Kallami da kuma a Tonga Bore a yankin Shanga ƙaramar hukumar mulki ta Shanga. So gaskiya mutane suna cikin damuwa kwarai da gaske. To ya yanayin jirga-jirga take yanzu zuwa waɗannan ƙauyuka daga nan zuwa can misali shi ma kamar a iya cewa akwai fargaba? Gaskiya yanzu jama'a ma suna suna ɗarɗar na shiga wannan yanki da kuma jirga-jirga da kai kawo saboda kowane lokaci ana iya ganin lakura sun farmaki al'umma so mutane suna cikin damuwa gaskiya um, jirga-jirga a wannan yanki ta samu tasgaro sosai rayuka da dama dai sun salwanta yayin da 'yan bindigar lakurawa ke cin karansu ba babbaka musamman a jihar kebbi wani lamari dai bayanai na nuna cewa wankin hula yana neman kai najeriya dare musamman kan harkar tsaro Dabta abdulkadir suleiman muhammad na jami'ar abuja mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum dangane da wannan lamarin ya ce abin da ke faruwa yana da alaka da siyasa ne kuma yanzu wannan kamar musamman wannan shekara da muke ciki shekara ce da ake fuskantar babbar siyasa wato siyasar ƙasa baki ɗaya domin ana fuskantar uh, zaɓe na ƙasa baki ɗaya shi yasa ake fuskantar irin waɗannan hare-hare suna ta ƙaruwa kuma ana samun wato koma baya dangane da abubuwan da ake da suke faruwa na, na, na kashe mutane da barnatar da dukiya da sauransu duk da haka ba za a ce su zami'an tsaron ba sa abin da ya dace ba ai a cikinsu akwai mutane na gari akwai kuma mutane na banza wanda kuma kamar yadda na yi bayani dai ta kowane bangare wato siyasar ce da kuma rashin kishin ƙasa da yake wajen jami'an gwamnati shine ya tsallake ya tsalle ya koma bangaren jami'an tsaro da a ce su bangaren gwamnati suna gudanar da a iko na gwamnati tsakaninsu da Allah to da haka bata faru ba. Lamido Abubakar GTA Hausa Amurka ke magana daga Sokoto. To a gaida Lamido har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia. Yanzu kuma ga na kwari. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi. Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kukana. Mahmud Ibrahim Kwari ke muku sallama daga sashen Hausa na Amurka ke magana. GTA Hausa. Mun zo mun kasa gane ya za mu hita. In muka kawo kuka sai a haɗa kai da hukuma a kan mutum. In muka bar individual suka yi claiming in fulani suka dawo to ina za mu aje su. Daji ɗin mashekari ne na fulani ba gonaki ba ne daji ne fallau ya tafi yau shirin na jihar neja ta tsakiyar najeriya inda wasu manoma ke korafin cewa wani basara ke a karamar hukumar jau na neman raba su da gonakinsu na gado A mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci madalla masu are batun filin noma da kiwo na ci gaba da kasancewa babban kalubale game da makomar zaman lafiya da zamantakewa ta gari a tsakanin al'ummar najeriya yanzu aka dai kungiyar al'ummar dukawa manoma a karamar hukumar jau ta jihar neja a tsakiyar najeriya ne ke korafi tare da zargin hakimin gundumar su da ƙoƙarin ƙwace gonakinsu na noma sama da hekta ko kadada 200 da suka ce sun gada iyaye da kakanni kuma yana ba da su haya ga wasu manoma daga jihar kebbi mai makwautaka da jihar su ta neja sunana daudu sa'idu james ni ne shugaban kungiya ta Kawawa. farmers cooperative kukan da muke yi shine muna cikin wata guguwa na tsananin rayuwa saboda wasu hali da muka samu kanmu na farko dai akwai rashin tsaro na biyu mu manoma ne muna cikin noma abinda muke samu muna ci muna sha muna rayar da iyalinmu domin uwayenmu ba su gaji komi ba sai noma to waye gari akwai wasu wuraren da in mun zo mun shuka sai a feshe shuka da muka yi sanadin kuwa kamar a feshe a feshe sa magani ya sa magani a feshe ta a kashe shuka ke a kashe shuka na'am to mun zo mun kasa gane ya zamu mu hita mm. in muka kawo kuka sai a haɗa kai da hukuma a kama mutum suwa ne yake feshe gonan wasu mutane ne akwai gungawa waɗanda muna tsakanin mu da mutanen kibi to su suna kirarin da cewa uban kasan mu shi garba a tare da su sale bisi da shi dan galadima gwanda wanda yake village head ne da shi marawa shi ma dukku da sama'ila dogo to suna cikin waɗanda suka yi alaka da mutanen mu na kebi sai su je su anshi kuɗaɗe su da cewa suna da wuri kuma wuri ba nasu ba ne in na fahimce ka filin da kuke noma waɗanda kuka gada iyaye da kakanni mm. shi ne su waɗannan mutane karkashin shi hakimi suke ba waɗancan mutane haya eh. su noma haka yake haka ne haka yake kamar wannan filayen naku kamar hekta nawa ne hekta ya kai ɗari duka kuma gaba ɗaya suke bada gaba ɗaya suka bada haya shekara uku mun zo mun yi magana mun zo har wajen hada kamar nawa suka karɓa kuɗin haya akalla ya yi miliyan goma a shekara uku a shekara uku to amma a nasa bangaren hakimin na gundumar duku alhaji a tahiru garba duku na cewa ni alawa ganin in aka ce hurmi duk wanda ya tashi a hurmi fulani suka tashi a wajen in muka bar individual suka yi claiming in filanin suka dawo to ina za mu aje shi na'am to amma eh, ranka daɗe eh, shi bayanin da shi mr james ya yi mana wannan guri dama nasu ne na iyaye da kakanni kai a matsayinka na hakimin uban ƙasa ka an shi ka ba da haya ga wasu mutanen kebi ba haka wani ai shi wancan da kira na ce ni maganan waya ba ta yi na hison da a je duk a same ni mu je dajin nan sai akwai mutane a wajen ba ni kadai ba ne mu gani shin shi gen yana da waje a wajen ko nan suke claiming suna da wuri a wajen wajen mashekari ne ko ku a gonakin su ne da ba haka din ba duk maganan waya da aka yi wannan magana ba a je an ga wajen ba ai ba za a yi adalci a wajen ba yanzu dai na fahimce ka asalin wurin nan dama mashekari ne na mutane ba ko ba no tamba ba no doubt so yanzu maganan ba da haya da gaske ne koko maganan ba da haya duk bata taso ba ni na ce ba mutane aro su biya su iyaka su baku kudin aikin ku da za ku yi to yanzu eh, eh, mai girman hakimi mutanen nan da ya duk talakawanka ne karkashin ka suke yanzu ya da aiku shawo kan wannan matsalan saboda a daidaita domin a kauce ma wannan ja'in ja tsakanin ku ai na ce musu zo su zo mu zanna ai ba ni kadai na san wajen ba ai akwai indijin kwadawa na sun san wajen ku wannan wajen in kuna son ku yi noma ne a baku aro yadda aka ba wa'annan mutanen ai ba sun zo da wannan magana ba ta kai haka ba mu na mutane yanzu ah, to na bari suka je suka yanyana wajen ran da fulani suka dawo in na ce ban sani ba banda mai unguwa wajen banda dagaci it means ba su fili na abin da yake faruwa dazuka kenan. To tun da mai girma hakimi ya yi nuni da cewa sun sami sahalewa daga majalisar karamar hukumar jau game da matakin da gundumar ta ɗauka shine abokin aiki Mustapha Nasir Batsari ya tuntuɓi shugaban karamar hukumar tar jau Honorable Abla Yakubu duku Ito mu a matakinmu na gwamnatin karamar hukuma shi hakimi ya sanar da mu wannan magana ɗin kusan maganan ta zo muna ne ta bangaren masarautan wato shi mai martaba sarkin sudan wato masarautan kwantagora kenan shi hakimin ya neme ni cewa game da abin da ya shahi wannan wato mashekari din because daji din mashekari ne na fulani shekara da shekaru ba gona ba ne ba gonaki ba ne daji ne fallau ya tafi kamar forest haka eh, ya kai kusan haka nan gaskiya amma dai gaskiya fulani ne tunda daji ne mai girma wasu wuraren kuma fulanin ma ba su iya occupying ɗinsu ba dazuzzuka ne dai da na san miyagu na ɓoyewa suna fakewa suna abubuwa waɗanda suke na ta'addanci amma shi wannan mutum ya ce dajin nan gonakinsu ne da suka gada tun iyaye da kakanni kenan akwai gyara a maganar shi kenan eh gaskiya akwai gyara based on tsari da gwamnati take da shi domin samun dawamaiman zaman lafiya tsakanin makiyaya da fulani hmm. da da manoma hmm. cewan duk inda yake labi ne ko mashaya to kada a raba shi a matsayin gona hmm. don haka ni ma na jaddada musu wannan akan cewa su kiyaye inda yake mashaya ne ko kuma labi wato hanyar dabbobi da suke wucewa zuwa kiwace kiwacen su daga wani yanki zuwa wani yanki to a kiyaye kada a yanka su a matsayin gonaki domin yana iya haifar da tashin hankali To a mu na makon gobe za mu ji ko shin majalisar karamar hukumar Tarjau na da masaniya dangane da zargin ba da hayar gonakin ga manoma daga jihar ta Kebbi. Kana mu ji matakin da masu zargin suke muradin hukuma ta ɗauka akan wannan takaddama. Masu a yau kam ƙarshen shirin kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman mustapha nasir batsari mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na amurka ke magana ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura. To masu sauraro sai a tara a mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Bala Ɗahiru da labaran wasanni a takaice. wasa guda ɗaya da aka fafata a gasar La Liga mako na talatin a jiya kungiyar kwallon kafa ta da ta samu nasarar doke Villarreal da kwallo ɗaya mai ban haushi. Sai gasar Serie A inda ake mako na talatin da 31 kungiyar kwallon kafa ta Udinese sun tashi can babu ci da komo. Sai kuma Atalanta ta bi Les har gida ta doke ta da kwallo uku da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Juventus kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta Genoa da kwallo biyu da nema. sai kuma napoli wadda ta samu nasara a kan milan da kwallo ɗaya mai ban haushi idan muka leka wasannin da za a fafata kuwa a yau za a fafata ne a gasar cin kofin zakarun nahiyar ƙungiyoyin ƙasashen turai wato yofa champions league a matakin wasan kusa da na kusa da na ƙarshe wato kwata final inda ƙungiyar kwallon kafa ta sporting cp za ta karbi bakuncin ƙungiyar kwallon kafa ta asin a karawarsu ta farko misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad yayin da ƙungiyar kungiyar kwallon kafa ta real madrid kuwa za su kece raini ne su da kungiyar kwallon kafa ta baya munich mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal michael ateta ya tabbatar da cewa dan wasansa yi saka baya cikin tawagar kungiyar kwallon kafa ta arsenal da ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta sporting yayin da kungiyar kwallon kafa ta arsenal take bayyana cewa dan wasanta saka ba zai samu damar bugawa ba a can kuwa kungiyar kwallon kafa ta baya munich sun bayyana cewa dan wasan su har ya dawo wanda yake cikin tawagar kungiyar kwallon kafa ta baya munich da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta real madrid sannan kuma za mu leka gasar tennis da ake fafata shi na upper australian ladies lins open inda 'yar wasan ƙasar burtaniya kati botar mai shekaru 29 da haihuwa ta sha kashi a zagayen farko a hannun elena gabriel ross 'yar ƙasar romania da ci bakwai da shida da kuma bakwai da shida botan ta sha kashi ne a wasanni biyu na farko wadda hakan ya sanya ta fice a gasar dab dabda na kusan ƙarshe na gasar na upper australian ladies Lions open na shekara ta 2026 bala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya da haka muka zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar tarwatsa duk wata gada da cibiyar makamashi a Iran, abin da zai wuce gona da iri har wasu ƙwararru a fannin dokokin soji suke cewa zai iya zama saɓa dokar yaƙi. Abin da za a duba shine ko ya kamata a kai wa wuraren hari kuma harin ya dace da irin harin da ita ma Iran ɗin ta kai, sannan kuma ko za a iya kaucewa asarar rayukan fararen hula da dama. Barazanar da Trump ya yi ba ta yi la'akari da irin cutarwa da za a yi wa fararen hula ba Ƙungiyar 'yan addinin Kirista a Najeriya sun musanta ikirarin da sojoji suka yi na cewa sun kubutar da mutane 31 da 'yan bindiga suka sace a jihar Kaduna, inda suka ce mutanen har yanzu suna nan a tsare. Sojojin Najeriya sun faɗa ranar Lahadi cewa dakarunsu sun kubutar da mutane farar hula bayan da wasu 'yan bindiga suka farma wani coci a ƙauyen Ariko da ke gundumar Kaciya a jihar Kaduna. suka yi gaba da mutane suka kuma hallaka wasu biyar. Shugaban ƙungiyar Kiristoci na Kan reshen Arewa Joseph Hayab ya musunta cewa an kubutar da kowa ya ce ya san sojoji suna iya bakin ƙoƙarinsu amma ba daidai ba ne a ce an kubutar da kowa bayan ba haka ba ne. Jami'an tsaro a jihar Borno a Najeriya sun kama wasu mutane biyar da ake zargi da harba bindiga da harsashinta ya samu wata yarinya mai shekaru goma sha hudu ya yi sanadiyar rayuwarta a lokacin taron wani biki. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan bijilanti ne ake zargin sun harba bindigar da ya samu yarinyar a gidan mahaifanta da ke harabar asibitin koyarwa na Maiduguri. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan sanyin safiyar ta Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin daren Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi daidai da karfe tara da rabi. Haka zalika karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin Saudat Kabir da ta karanto mana cikakkun labaran duniya da Yusuf Mustapha Batsari da ya daidaita mana sauti ni kuwa da na jagoranci shirin. Yusuf Aliyu Harande ke cewa a wani lafiya mutan gundumar Columbia kuwa asuba ta gari. Bis salam.